بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ال ابراهيم انك حميد مجيد بعد الله السلام عليكم ورحمه الله وبركاته من gode مع الله سبحانه وتعالى ta'ala da ya sake haɗa mu a yau laraba goma sha takwas ga watan jumada da talatin da uku daidai kuma da tara ga watan mayu shekara ta dubu biyu da goma sha biyu kuma wani shi ne darasin na goma sha biyu a cikin wani littafin albarka al'aqida da bahawiyya ta imam abu ja'far al-tahawi karatun da ake gabatar da shi a wannan masallaci mai albarka da ke nan kofin da cikin garin a karatun mu jiya malam ya take mana magana akan abin da ya shafi aqidar ahlus sunna wal jama'a akan abin da ya shafi wanda ya aikata babban laifi laifin da babban laifi ne amma ba shirka ba domin yana kai da shirka mutum ya fita musulunci ba ke daya ya aikata babban laifi malam yake cewa ubangiji subhanahu wata'ala in ya ga dama ya yafe mishi kenan yana karkashin ganin daman Allah insha Allah ya gafara lahu wa ata'ahum bi fadli kama zakara azza wa jalla fi kitabihi yanfur yamsur ma dun dhalika liman yasha' وإن شاء عذبهم في النار بعدل أنت الله هذا ما سودا بسود ويتا ولنقل آدمة تنفني ثم يخرجه منها برحمته كما الله تعالى يكتب بسود وكسكينه برحمته وصفات الشافعين لكما تتمع سجيته من أهل طاعته سكن وقم بسكن من ذا الله سكن الله تعالى بيئة ثم يبعثهم إلى زمتي كما الله تعالى يقول سكنه بيئة الزمتة وذلك abin da yasa Allah ta'ala ya musu wannan ya fitar da su daga wuta ya shigar da su aljanna bi anna Allah ta'ala tawalla ahla ma'rifati domin Allah madaukakin sarki ya ci ke jibantar waɗanda suka tashi waɗanda suka imani da shi shi ne abin da yasa kenan bai sanya su kamar waɗancan ba wallan muja'alun fi daraini bai sanya su a gidan duniya da lahira ba ka ahli mukrati kamar mutanen da suka kafirce masa saboda haka ahalin mukurati waɗanda suka kafirce masa kenan ba su san shi ba su imani shi ba ko kuma waɗanda ya sanya musu azaba ta dindindin su ya sanya azaba su ta wani lokaci ne saɓanin kafare waɗanda ya sanya azaba su ta dindindin su waɗannan da yake nasu khalidina fiha ne babu abadan a ga da zamana ba a sanya su kamar kafare waɗanda suke khalidina fiha abadan ba الذين خافوا من هدايتي خافوا من هدايتي waɗanda suka taɗe suka rasa zuriyar Allah ta'ala wa lam yanalu min wilayati ba su samu wani abu na taimakon sa ba Allahumma ya waliyar Islam wa ahli sabbitna ala al-islam ihkam al-aqdi la shi ne inda muka tsaya darasi da gabata ya za mu tashi inda malam yake cewa zama rasalata khalqa kulli barrin wa fajirin min ahli al-qibla وعلى من مات منه ما لم ونرى الصلاة kuma ملا ganin هلك sallah. in kai sallah ta yi a khalfa kulle barrin bayan duk wanda yake mutumin kwarai aw fajiri ko kuma mutumin da yake ba mutumin kwarai ba ne nuna na ayyukan fasirin da yake mummunan zaton da ake mishi ya sha ya rubai kyakkyawan zaton da ake mishi amma in kai sallah a bayansa sallah ta tayi mun ahli kibla mutum yana cikin waɗanda suka yarda da ka'aba da ke alƙiblarsu ma'ana yana cikin musulmi wa alaman mata mudu kuma mun ga cewar wanda ya mutu daga cikin su in aka min sallah sallar ta yi ma'ana sallar jana'iza kenan wannan ita ce akida hana sunna wal jama'a cewar yin sallah a bayan wanda yake mutumin kwarai halattacciyar sallah ce in kai sallar sallar ta yi hakan nan kuma yin sallah a bayan mutumin da yake ba mutumin kwarai bane haka dai ya ka iya haka ka samu kana zuwa ka samu shine limamin ko a ranar idin ka zama shi ne limamin juma ka ce a'a ah, ah, limamin idin ka ce a'a ah, iya kuma su yamu dole limamin idin shi ke nan ba zai da ka'iya sai ce Allah ya ku barka ko kuma kana shigowa ka zauna ka shigo masallaci ka zauna ka yi kuretin masallaci ka zauna kana ta ka gama su zuwa ka bi kawai ana jiran limamin shigo sai ka gan shi ya shigo ka ce a'a iya kuma su yamu da limamin juma ba zai da ka'iya iya yana da muddin shi karanta shi in yi sallar sallar shi ta yi to haka an zai sallar a bayan sallar shi sallar ta yi wanda ita ce aqidar ahlus sunna wal jamaa kisa imam al-barbahari ya faɗa a cikin shirin sunna duk malamai da muke karanta littafansu na sunna suke faɗan wannan magana yace wadara salata muna ganin halaccin sallah in kayi ta sallah ka tayi khalqa kulli dabbin bayan duk mutumin da yake mutumin kwarai ne dama na bawo magana akan shi wa ta'dil haka yanzu mutumin da ba na kwarai ba mutum ya sallah a bayan shi sallah ta kawo min ahalin kibla mutum yana cikin musulmi kenan duk aikin laifin da yayi bai aikata laifin da ya kafartar da shi ba kun gane ko amma da ya aikata laifin da ya kafartar da shi ba wannan ba a magana hakan nan wannan sallah daga cikin salloli kenan da kai a bayansa hakan nan kuma in ya mutu kai ne sallah wa alaman mata nuhu hakan nan wanda ya mutu daga cikin su za su ga al'umma musulmi ne su ne sallah wanda ya mutu daga cikin su guda ma ya fi kashi biyu ko dai ga mummuni wannan za su yi sallah kai tsaye ko kuma ga munafiki in ya ga munafiki bai bai kai baka san shi munafiki ne shi kenan za ta yi sallah in kuma kai ka san shi munafiki ne kuma ana nufin munafikin da ke fitar da mutum daga musulunci in gane ko munafikin da ke fitar da mutum daga musulunci kuwa shine yadda mutum zai bayyanar da musulunci a fatar barci ya ɗaya kafirci a zuciyarsa duk mutumin da ka san tuntunar kafiri ne zindiki ne ya bayyana da musulunci ne kawai a baki ya ɓoye shi a zuci ya ɓoye kafirci a zuciya wannan munafiki ne in ya mutu ba ta na sallah ba a wani za ka hana sauran mutane kuma su zai sallah ba da zarar ka gani da ya daina sallah ne ta wuce kawai sai shi Umar dan ya kasance in ya dalla da zai ta gani da yawa mutane sallah ba da yawa mutum sallah ba shi na zai sallah zai yi sallah amma kuma bai hana kowa yin sallah ba wannan kaga bayan rasuwa kenan in mutum ya rasu muddin yana rasu nan musulmi to wajibi al'umma musulmi da su yi sallah sai dai in ya na mashahuri ne a aikata manyan laifuka ya shahara sosai da su sosai don aikata manyan laifuka dan fashi ne kun gane wannan da ke ko mutum ne wanda yake gaba ɗaya kai ya riga ya shahara kan ko lafiya kan shi wani wannan bai kamata mutanen ƙwarai da ake ganin garin su limamin gari ko mafi a gari ko manyan manyan ɗalibai da ake ganin su a gari ya zama da sun tsoro a sa a gaban gawar shi wai suna mai sallah ba a kasar da wanda suke ganin kawai wanda zai ci ya ake yin sallah ne a lokacin akwai wani da ake yin mai sallah shi in yi wannan bai hana a ɗaki tsakanin ka da ubangiji ka roƙa mai zakara don kai ce kai mai sallah sai ya bada lafiya da mutane cewa a to abin ma da mukti ne na yi mai sallah abinda limamin da ne ne sallah Allah fata mun gane wannan wannan in ya mutu kenan to kuma in yana da rai ya halatta in kai sallah a bayan shi sallar ka tayi wanda ita ce akidar ahlus sunna wal jama'a zan karanta mana sharhin al-imam al-qadi ali bin ali bin muhammad ibn abd al-izz ad-dimashqi akan wannan magana yadda cewa Allah ta'ala ya gaban shi da gafara wayan ɗaga masu wanda ake nan ma shirki ne hanyoyin sadarwa nan da za su taimaka ne amma mai mutum yana zata karatu a zai yadda ake yi ko ya mutu yawwa eh lam yahmaka Allah wa iyala in ji ibn abul izz kenan a sharhin wannan gabar da muke karantawa wa mara salata khalfa kulli birrin wa fajirin min ahli al-qibla wa ala man mata minhu a daidai ne yake cewa i'lam rahimakallahu wa iyana ka sani Allah ta'ala ya maka rahama Allah ya maka rahama baki daya أنه يجوز للرجل أن يصلي خلف من لم يعلم منه بدعة ولا فسقة يا حلتا يا حلتا جمتين ويصلى أبايا متمن ببيسان حالين سوا dan bidiya ne ko fasiki ba ka sani ba mutumin kware ne ko mutumin kware ba masturul hal kenan ko ko majhulul hal wannan kai tsaye ya halatta ke sallah a bayansa duk tufafil a imma duk malamai na suna sun yarda da wannan وليس من شرط الإتمام أن يعلم المأمون باعتقاد Ba ya cikin sharaɗin kafin kai koyi da mutum cewar mamu sai ya sai aƙidar limaninsa ba cikin sharaɗin sharaɗin koyi da liman wala an yanta shanahu haka nan ba ya cikin sharaɗin? ma ne ya jarraba neman ya ce ma za ta take mece ce aqidarka yin haka ma bid'a ne bal yusalli khalf al-mastur al-hal ya halatta in salla bayan wanda ba san halinsa ba domin al shi ne musulmi kai sai ke salla bayan shi ina haka yamma matsala mun gane ta kenan ba a ɗora maka ba kuma ma ba sunna bane bid'a ne ma ya zama da cewa in za ka salla sai ka san halin wa ya wannan da zarar ka yi gama ana sallah sai wuce ka bi sallah wannan shine sunna amma ka za ka san sai ka fi sai yayi a kire shi a addu'a ko na maka ba ka mun yi wannan halin da zai bayyana komai da komai billah billah ba dora ka tun ba zari tun karan fara ke wannan ba sai abu na biyu ke ce walau sa khalqan mubtadi'in yin ila bid'ati aw fasikin zahirin fiski wa huwa al-imam ratib alladhi la yumkinu as-salatu illa khalfahu كإمام الجمعة والعيدين والإمام في صلاة الحج بعرفة ونحو ذلك فإن المأمون يصلي خلفه عند عامة السلف والخلف بل ولو صلى خلف مبتدع عند تنزل يصلى صلى باين تنتين تنبدع أنا بجد ده تكافر تدشي ما أبن لما تفسر هذا التنتين يدعو إلى بدعته ولا يكون متى رجوع ده من بدعة بيته أو يا نور بدعة بيته amma mutumin da zai jiga ya ce kuma ya kuna gaba shi ma yana ba ta abin da kira ko wani mai dogo ayoyin da dinga na bishi da ke kaga ba musu fassara ba wani da wani cikin dan bid'a ba to wannan bid'a shi ta ta yana tallata ta yana fassara ayoyi amma bid'a ba ta zama mukaffira ba kusan bid'a za ta su kashe akwai bid'atul mukaffira wacce take kafartar da mutum akwai bid'a da ba ta kafartar da mutum lissafin bid'a da ba ta kafartar da mutum hmm? kamar maulidi da wanda zai maulidi ba ta samu gudun mutum kuna gina da ke ko kuna jina da ke ko duk ya maulidi ba ta samu da mutum karanta salatin sati kadai ba ta samu da mutum ya ga karatun ya shafi ko karanta salatin sati kadai ba ya samu da mutum amma kuma baya cire wasu mai gargajiya su kan bi bida a ba ka fitar da mutum amma a lokacin da yake ai ta yi gobe da qur'ani a lokacin da yake ta fi salatin ala sallama ya ya karantar ya ga wannan ya yi irtiqa zuwa wani mataki kun wani wannan da kyau ko da ga dan mutum ka ji a gana salatu zati wannan dan bid'a ne a bai kafirta ba Thank you. a mai wanda ya karanta ai da kunya a ciki sai yana kudurce wannan wani abu ne daban da shi ne gini bayani amma kai ka ji mutum ya karanta salatul fati wannan baya zama da shi kafiri kun lura da ko Zan nuna san waɗanda suke cewa a hisan ka da ɗariƙa a gaban su ɗariƙa ta zo suna kano lokacin da ɗariƙa ta zo malamin da ya karantar da su karatu allo yana cewa su sun karanta alƙur'ani wala ya bi ɗariƙa illa ɗariƙa ta hannama ne zai ce da zai zo amma Allah ya ce ma a zai ce fatiha da salatu fati ina ga mun yin wannan ka tsere mutane a ma'auni na ilimi da yawa mutane sun zalunci da ake ciki ba kuma kare ka nake koyar za ba ka kare karanta salatu fati kadai ba ya kafartar da mutum amma kuma dan bid'a ne ya aikata bid'a amma muna magana ne kan kafiri ne ko ba kafiri ba dan dinai akan wannan kafiri ne ko sallah sai kana salatu fati sallar ya take sallar tana nan sallar ka ba za ka ce sallar ka ba ta nan ba sai in ya ce sai faɗa da bakin da cewa ta yi da qur'ani ko ta fi qur'ani ko ta fi salatu da wasu sallar karatu da sauran wadansu abubuwan da yake wasu kaɗan ne a cikin wanda yake suke da wani akida ai fasikin zahir fis ko kuma tuntunin dan ko kuma fasiki ne da ke bayyana da fasikancin nasa wa huwa al-imam ar-ratib alladhi la yumkinu salatu illa khalfa kuma shi ne limami ratibi wanda ba zai iya ruwa ka yi sallah ba sai bayan sa misali ka imamul juma'a shi ne imamul juma'a inda aka tura ka kai kai primary a samun naka ma'ana ai ma shi ka gama to ka da sabis ne inda aka tura ka wannan masallacin shi kadai ne kuma shi ne limami ya ka yi juma'a ko kuma wata rana ta je kauyen ku wannan limamin na kauyen naku shi ne wannan ne kadai masallacin juma'a ko dai ke sallar juma'a a bayan sa ko kuma ke sallah a gidanka babu wani zabi akan wannan wal idan ko kuma shine limamin idi guda biyu limamin karamar sallah da babbar sallah kenan wal imam fi salat al bi arafa ko kuma shine limami a ranar arafa wa na'i zalik da magana ta wadannan abubuwan da babu yadda za a yi كيف تفعل ما يتفع إلا المأمون يصلي خلفه ما يصلى بيان سبيل عند عامة السلف والخلق duk malamai talafawa da aka haɗa suka tafi sai rana na kake sallah bayan sa sai ka ke na inda yanzu ka koma gida ya zama da limamin garin ku dan dan bita ne wanda yake aiki da shi ta ɗari da ba ta kafarta da shi ba sai yana ɗari da su jami'a da ilimin zai samu aljanna kafin ce ne da ke ko haka ke ne ba amma kwata kwata shi bai ga cewa wai a ko ta babbar ne ya ga ɗaukar mutane dubu saba'in ba waɗansu ne a ka'id da suke kafartarwa ina son da fahimci cewa akwai akai da suke kafirtawa akwai kuma abubuwan da suke kawai yin su kawai zube a ne su amma ta kafirtar da fito daga kafirtar da shi ba to in ya zama da irin wannan a yana kan bid'a da bata kafirtar da shi ba to yin sallah a bayan shi sallah ta ita ce kai mana ce wa da juma'a ta wal jama'a duk wanda ya bar sallar juma'a ya je ya bar sallar juma'a wai ya kunshe kanshi a ɗaki saboda duk garin da ya yi musu kallon musulmai ba wal jama'a yake sallar jami'i khalfal imam al-fajir bayan limamin da yake tuntunin ba mutum jirgi bane samuwar mubtadi'un inda aksar ulama wannan mutumin tuntunin dan bid'a ne wurin dukkan matiyar malama da suka fara malamai sun ne duk jiya ba muke jiya ta ko والصحيح أبن بيت الدار أنه يسمونها ولا يعيدها ويسلحت والنسلة غير فإن الصحابة رضي الله عنهم كانوا يصلون الجمعة والجماعة domin sahabbai sun zama da suna sallar juma'a da sallar jami'i khalfal a'immatul fujja bayan shugabannin da suke azzalimin shugabanni ne jabirai ne ba mutanen tsaro bane wala yu'idun ba mafakiwa kama kana abdullahi bin umara kamar yadda abdullahi bin umar ka ga ana magana sunna a cikin sahabbai abdullahi bin umar suna cikin kan gare sosai da ba ana magana Sallah. ba ta abin nan bane amma Abdullah bin Umar ne yana tafiya suna tafiya da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai ga manzo Allah ya ce wata bishiya to shi ma duk ranar da tafiya ta dole shi hanyar in ya sai ya ce ya kore sallallahu alaihi wasallam yake kamar yadda Abdullah bin Umar ya kasance ya salli khalf al-Hajjaj bin Yusuf ya kasance yana sallah ba Hajjaj bin Yusuf a saka wanda ke kashe mutane a wurinsa kamar kashe kiyashi ne a bayanka a gabanka Hajjaj bin Yusuf a saka wanda suka sanya sun san shi وكان أنس رضي الله وكذلك أنس رضي الله عنه هذا ما أنس بن مالك الله تعالى قال له ده متمكنة وكذلك كان عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وغيره يصلون خلف الوليد بن عقبة بن عبد المعيط هذا ما عبد الله بن مسعود ده يمن باشي ده sun kasance suna yin sallah bayan alwali bin بن bin azumi wa kana yashrabul khamra ya kasance wannan wanda suke sallah bayan sa dan giya عشان يشربون خمرها ولا خنزير حتى انه صلى بهم الصبح مره اربعه هل على عليهم صلى الصبح ركعه ثم قال صلى يوتي ازيدكم أتعرف <laughs> ما هو وقال من يقول مسعود sai abdullahi الله بن Allah ta'ala ya kara مش da ما ma معك من كل يوم في fi أي ai tun da al-zubri fito a yau da duk ya tsare in karatu zai in kullum haɗa kan al'umma ake bukata duk yadda abin da ke rikicin cikin gida ne rikicin yadda ba shi bane ya bayyana kuma kafircin da ba baya bukatar tarihi kada ci to ai jin da yana salatin fati ai ya ta ku da ta ba a maka ba ba shi ya fada ba a ɗora maka ba ta yawan su jahilai ne ku karabar da shaidu ne ta yawan su jahilai ne ku ce mu da kyau ko kuma in zai mutu a cikin ai ko yanzu ake magana za ka farko a cikin asabin bijirin mu faɗin za ka ce wani da wani kan da ne sun bayyana a gaban shi kin gani amma kai da kallon wasu kasan da kwanta aka dora musu kawa to bai kamata kai wa abin abin nan dukan kaɗan ganyen kaɗan dan baki ɗaya ba ku duba ku ga wannan ka sallar asuba iya a hudu a bayan shi a cikin mamu akwai abdullahi dan maso ya ji ya ce in ƙara muku to zama ne kenan ita hanyar da cikin kare muke ya kuwa saboda haka bai kamata ba ba sunna bane ka tukuta bai da alaka da sunna ka je garkarar ku a tura ka aiki a tura ka irani ka je ka ware gefe guda ka kunshe kanka a ɗaki ka ce maza ke sallah duk mutanen garin arna duk mutanen garin mushrike bari ka bayyana da shirka su a fili yi sallah tare da su kun gane mun da ce ko yi sallah tare da su wasu abubuwa da yawa su bayyana a gare ka tun da zaman gaba da daga an ce ake ba irin kuɗi da guda ka sallah tare da su da zato da kuma duk an an gicciya musu kana zuwa wannan juma'a ke sallah wannan juma'a ka kake koma ke sallah wannan juma'a ko hudu da ana cewa malam to ai irin wannan zuwa ga koma da kafin liman ya zaka dinka mana musiya na eh cikin wannan ai da kafin liman ya zaka dinka mana musiya mana ba shi ke nan ba amma mu kiyaye mutum biga da kake kafirci ba wannan ba shi ne karatun har ba za a tarbe shi mala yake cewa wa amma idza amkana fi ilmi juma'ati wal ta khalfal bayt bar amma har a akwai yadda ka yi sallar juma'a ko sallar jami'i a gaban a bayan mutumin kwarai fa hada aula min fi'liha khalfal fajr wannan shi yafi wa hina idin to a wannan lokacin da kake da dama ka yi sallah bayan mutumin kwarai mutumin kirki sai kuma mutum da zai yi sallah bayan mutumin da yake ba na kwarai ba sai ba sallah khalqa al-fajr min ghairi udhrin in ya sallah bayan al-fajr ba tare da udhri ba wa huwa ciki ijtihadil ulama to malamai sun ijtihadi sallah ta yi ko da ba a wannan wurin da yake da dama amma a lokacin da ba shi da dama wannan shi ne masu da kawai da ka ke sallah bayan su sallolin ka biyar duk da bayan sallar juma'a duk da bayan su amma wani ka ce da haƙo shi kanka a ɗaki a ga arna ne ke sallaka a gida ka wannan ba sunna bane kan ma kai tsammanin cewa sunna kake ko da ba mara yake wannan in cikin hajji da malamai suka yi akan magana akan ce in akwai yadda zai jiwu ya yi sallah bayan alfar mutumin ɗaro to shi in ko babu yadda zai iya yiwuwa lura da sallar juma'a da sallar jam'i da ake faɗa da hasu kenan babu inda aka ba shi lafisin ya kunshe kai shi a ɗaki ya yi sallarsa babu kawai zai yi da in ka tabbatar ba zato ba abin nan wanda ya ga kafirci bayahan a fili ba zato ba karka ce ina zato ai ɗazana za an huce da wata kazana kana taimakon shi an kaiwa kuma yana ce ko ko yana kewa kan kazan nan da ya kewa ta tunji shi a kawa yadda tsaye ma'ana ke yana so ya dingula mishi ne bai wace ya bari komai ya bayyana a fili sai aka so mutum in ya ga kafirci kafircin a fili karara ba ka da wanda ba wani tayi ne da ce to in dai wanda ba ka ba ka ai ya kafarta ai ka za ka za ka ba ai ya mutum tuka wannan bane ka ba shi hanzari har shi ya kafartar da kanshi har shi ya fitar da kanshi amma bid'a kan yana na kan bid'a inda za ka samu wanda yake ahlus sunna za ka fasa bin shi amma tun da babu za ka jiwa a bayan shi za ka sallar jami'i bayan sa amma sai ga mutum yayi tafiya har yanzu da ya da sallar jami'i yana mutum ya tafiya har yanzu da ya da sallar jami'a juma'a uku duk sun wuce mishi ko yana tafiya kafin ya ƙara zama kafin ya ƙara zama gwamnatin su goma za ta wuce in ya ƙara zama gwamnatin zai samu azhar an ko abubuwa da duk su rikici. Kula wannan fa wannan kenan wani ko a'a duk ma ba wannan bane shi masallacin da yake sallah ana yin sallah ne wasu kila ana yin sallah ne da wuri da zaran bai samu sallah a wannan masallaci ba sai kuma gobe a zahar kaga ya fi kowace lalacewa kenan in yin kiyar da kyau misalin masallacin da yake sallah ana sallah ne karfe ɗaya ko ɗaya sauran ko bayan karfe ɗaya sai zama da yake masallacin sai bai samu wannan sallah ba kaga abin da zai akwai wasu masallatan masunna ko su da abin farko ba sai ya duba ya ga eh daga nan lokacin daga yanzu zai iya samun masallaci ne kaza ne kaza ne kaza na sunna sai sai ya samu hanya za ya na masallacin sai mataki na gaba inda zai iya yi ya samu wani masallaci na sunna ba har yanzu ba ya lafi ya yi azhar ba sai ya koma masallacin duba da ake karfe ko duba rabi zai sallaci na shi shi kenan babu lafiya na cewar wani ya goyi sallah za a rufe shaki ne zuwa sallar juma'a babu wannan magana kwata-kwata ko da sallar juma'a za ta kai karfe biyu da rabi dole ne ka tsaya ka saurara ka Allah haka ne mun ci mun ga wannan karatun da ke nan قال رحمه الله ولا ننزل أحدا من جنة ولا نارا ولا نشهد عليهم بكفر ولا بشرك ولا بنفاق ما لم يظهر منهم شيء من ذلك ونظروا سرائرهم إلى الله تعالى ما يقول ولا ننزل أحدا من جنة ولا نارا da ɗaya ba ma tsogunar ba ma jefa wani ɗaya daga cikinsu ta wani kima da a can biyu Allah ta bar abba da fajir kun gane ko shi yasa ran aka faɗi ya ga aljanna aka faɗi ta yasa yake wala nunzilu ahadan minhum ba ma je ka ɗaya daga cikin su jannatan cewa wani dan aljanna ne saboda salahiyarsa hakan nan wala na ba ma cewa wani dan wata ne saboda ba mutumin ƙwaro bane ai wani ne zara ta wata saboda ne ai na ke kai shi babu ruwanka hukuncin wanda ya rataye kai shi haka za ka fara ya ka ce a rasulullah ya ce duk wanda ya rataye kansa ko duk wanda ya cika ma kansa wuka ko duk wanda ya ƙididdiba ya afa ranar ma zai dinga magaji a jahannama yana tuntsarawa da wannan wukar yana cika ma jikinsa haka za ta fara amma cewa wani da ya cika ma kansa wuka ko wani da ya faɗi da kan gaba wajen an ɓata mai rai ko dai da yake nema wani ya kasa shi ko dai matsayin da yake nema bai samu ba ko da wani abu ne ya ci barabin gudu ya fada ya zo ya mutu kace kuma yana nan cikin jahannama ba dora maka ba dole shi ne kiyaye al-hukmu al-umur da al-hukmu ala al-mu'ayyan al-hukmu ala al-umur shine duk wanda ya aikata abu kaza hukuncin shi kaza ne amma wani hukuncin shi kaza ne yanzu yana wata ko yana aljanna alhalin yana da wani abu na imani ki ba da wanka mun gane wannan da kai wannan ita ce sunna babu ruwanka akan wannan shi sai ce wala ni nazil ahadan minhum jannatan wala nara ba za mu ce ba wani da aljanna bane wai dan mutum kware ne ai an yi mai da'awa ai an yi jihadi da shi ai an yi kaza in muna kyauta ta mushi zato haka ma lazara da rasul na baya kai wala muna kyauta mun zato wala nara haka nan ba za mu ce wani dan wata bane ce kai wani ka to rahama da ta ubangiji ya Allah kai ne rahama shi kenan ko ya ba ki to an ba da yadda za ta ce wani dan wata ne muddin ba a kan kafirci mutu ba in ba a kan kafirci ya mutu kar ka shakkun cewa ɗan wuta ne don shakkun ma zai yi zama da shakkun cikin wuta ne yawa har ne ya mutu kawai ɗan wuta ne kawai ana can cikin jahannama wala na shaidu alaihim da kufirin ba za mu shaida musu mu ce su kafirai bane wala da shirki haka nan ba za mu ce shi mushriki bane wallahi bin ta ba mu ce wani munafiki bane mana munafikin da ya fitar da shi daga musulunci ma lam yadhhar min shay'in min zalik muddin wani abu daga cikin waɗancan ukun bai bayyana ba me ya mace ukun al-kufr da ashirku da an-nifaq muddin bai bayyana ba to mun ba mu ce wani munafiki bane wani mushriki bane wani tun ba ka gara ya tallata da mu ba ai munafiki ne a'a akan saura ji daga bakin shi mana sai dai a nan ƙa'ida kuma ta musulunci ba a yi don mutum ya bar kan shi ya ba ya samu wa shi dama da zai yi nan zato ba mu kiyaye da wannan ba a yarda mutane su ya mutum mummunan zato ba shi kuma ba a yarda ya buɗe ƙogar da za a yi mummunan zato ba misali mutum ne shi da shan giya yake ba amma abokanan shi a wurin aiki a ina ne ina ne suna shan giya ko da ka ce ya raka aka zo kan teburin giya su wani akwai mishi giya shi akwai mishi coca cola ka zai wuce ba za ka ce ka zai shi a teburin giya ba yawa da kwalba a gaban shi kuna gaba ya zai gane ne ya yi zawon wannan zakan da aka yi shi ya ga makonci shi ya ga makonci ما لم يظهر منه شيء من ذلك مد ولا أبو بيان بعد هذا ونظروا سرائرهم إلى الله تعالى مما برن أبن بيقول سر من سيدة الله ما أوتى تركي domin mu an umarce mu ne da mu hukunci akan abin da yake zahiri kawai shi ne kuma kowa kowa ta yake Allah duk wanda asirin shi bai tuni na kanka tona mai asiri duk abin da ka gani sai ka gudu ba kanka Allah ta'ala ya shirya da shi in abin da ya shafe ka ne sai ka ja baya in halin ka ne zai bayyana ga kowa in dai halin ka ne zai bayyana ga kowa amma ba abin da ya shafe ka wani da ko wannan karatu dole mu fahimci yadda sunna take ina da dan maimaitawa sunnar ita take jan mu ba mu muke jan ta ba ba inda muke yi ne ba sunna yake ba a inda ta yi ne na sunna take nan muke daga dole mutum ya hatara sosai da sosai shaidawa mutum da aljanna kamar da bayani ya gabata alhalin shi ba annabi ai kaga annabi ke tsaye ka ce annabi bin aljanna ka ce annabi shu'aib dan aljanna ne bi ta'ayin kenan ka ce annabi hudu dan aljanna ne annabi salih dan aljanna wannan ke ya ka faɗi wannan magana balle gurin mai mabudin ta sallallahu alaihi wa alihi wa sallama wanda yake kwata kwata ba za a shiga ba sai ya zo ya buɗe ta ko da an ɗauki mutum dubu da a cikin wata dariya da mutum yana za a ce shiga Allah ya lafi abin da suka zama da yake to ina ina za ki so da nan ne saboda haka annabawa na shi shirya musu da aljanna waɗanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ba su certificate ɗinsu tun da zaman duniya yace Abu Bakar fil janna Umar fil janna Usman fil janna Ali fil duk da sunayen su kowanne su zaka kira su ka ce shi dan aljanna sai ran sahabbai kuma zaka ce sahabbai baki ɗayan su dan aljanna wannan shi ne karatu amma mutum ya sauka shinkafa yana rabawa wani zai ba shi aljanna wani da zai tsaga cikin cikin shi ba wannan da har wannan biya zama wani kiran ne kuma ولا نلقيت على أحد من أمة محمد صلى الله عليه وسلم إلا من وجب عليه السيف ولا نرى الخروج على أئمتنا وولاة أمورنا وإن جاروا ولا ندعو عليهم ولا ننزع يدا من طاعتهم وما رأى طاعتهم من طاعة الله عز وجل فريضة ما لم يأمروا بمعصية وندعو لهم بالصلاح والمعافاة كراسي بيه بندانا كبارا بندان بيه بندانا ما لا يتي ولا على أحد من أمة محمد صلى الله عليه وسلم ba ma ganin mu ahalin nan, yana gaira aqida ahalin nan, ba ma ganin halacci bai halatta ba a zare da wani mutum ɗaya daga cikin al'umma manzo Allah sallallahu alaihi ta koyi a cikin mai kai bai halatta ba a tunne da wani kai bai halatta ba a yaƙi wani mutum guda sawa'un talaka ne ko mutum talaka ne ko shugaba ko ya ake tafkirin talaka ana cewa talaka da shugaba ana cewa talaka kuma da mai kuɗi yawwa sai talaka ne ko mai kuɗi talaka ne ko shugaba bai halatta a kashe kowane mutum ba annabi tsira da aminci Allah su tabbata gare cewa yi la yahillu damu mur'in muslimin yashhadu anna rasulullah illa bi ida salaf السيد الزاني والنفس بالنفس والتارك لدينه الفرق الجماعه يقول لا يحل دم امرئ مسلم bai halatta ba ɗarfar da jinin mutum musulmi bai halatta zubar da jinin mutum musulmi ba illa ya shaɗu Allah ilaha illallah da ya kunshe da cewa lalle ba abin bauta da cancanta sai Allah wa anyi rasulullah ya kunshe da cewa ni kuma manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam bai halatta a kan shi ne illa bai shi ba salat sai dai abubuwa uku kowanne ɗaya yana sa ma sanadiyar na a kashe shi balle kuma duka su na farko a sai buzani mutumin da ya aure aure ingantacce tsaftataccen aure ya tara da matar sannan kuma ya yi zina wannan hukunci sai a kashe shi don in ba a kashe shi ba to zai dara matan duniya da baki ɗinsu ko in matar da ke aure sai auren tsaftatacce mijinta da iya wadatar da ita ba ta fara bin maza to wannan za ta lalata al'umma ne baki daya maganin su ne a cire su a cikin al'umma a aji su gefe a fitar da su ba ka ganin idan idan ciwo ya kama jikin mutum sai da biyu likitoci suna cewa ai maza a sa hannu zuwa wuri kaza da in ba haka ba zai ɗarfi zuwa jikin gaba ɗaya sai da amma za an datsa wurin ba a tsere da ne da sauran gangan jiki to wani yana cikin jahiliyar jihala jahiliyar waɗanda ba su gane ba suka aibata musulunci mutumin da yake da cutar yake ta na farko inda an kashe shi ba za ta zai da HIV za ta zai dinga kisan bincike irin kisan suke yanzu ba za ta kashe ba adadin waɗanda HIV ta kashe da adadin waɗanda aka kashe su ta hanyar wannan hadisi waɗanda suka fi yawa su suka da ma za taɓa haɗawa ba yanzu haka sai ka kawo adadin waɗanda ka karanta a tarihi tun daga farko har zuwa yau ɗan nan ka kawo dogon dai ka kawo dogon ɗaya ka kawo da gefe zai ma aiki ka kawo mutum ke kenan galibin su zuwa suke su faɗa da bakin su sai su yi domin shaidar shaidar tana da tsanani kafin mutum ya kawo galibin zuwa suke suke faɗa amma da suka jahilci addini da su gane musulunci ba an dauke ta haya suna lalata addinin su ta wajen musulunci wanda ta barnar da HIV ta yi yanzu a cikin al'umma ba karamar barnar ce ba kuma take yi eh sai na biyu wannan su bin nas da wanda ya kashe rai duk wanda ya kashe rai kisa na ganganci wani kunci shi akan shi kawai da yanda haka da kuma zai zama mai kan da da wajen zai da kashe mutane ne kawai kuma duk mutumin da ya san ya dauko gariyo ko dauko barandani ko dauko itaka ko dauko mashi ko dauko Najeriya da ko duk wani abin da ake ta'addanci da shi ko da ko bindiga ya san yana harba za a harba shi za a ga ya mere ita Allah ko za a ga ya mere ita to wannan kaga haka ake tsere da rayuwa kenan wala ku fil qisas haya amma ne zaman mutum ya kashe a ce wai ba za a kashe shi ba wai kare haƙƙin bin adama dan adam ne shi wanda aka kashe hazuma ne ai yadda wanda ya ɗanɗani mutuwa shi ma ya ɗanɗane ta shi kenan a ce ƙara Allah ta'ala ya ayyuhal ladina amanu kutiba alaykum al-qisasu bil qatl al-hurr bil hurr wal 'abd bil 'abd bayan bayan shi abin da wasu ne yan sanda ke zai karanta bayan gaba yanke hukunci ko ta yanke hukunci yace ni qawli ta'ala wa katabna alayhi fiha anna an-nafsa bin-nafs wal aina bin aina. وقول رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحل دم امرئ مسلم ان شهر الله اله الا الله واني رسول الله الا باحدى ثلاث السيد بالظالم والنفس بالنفس اشي كلام بس sai kowa ya shiga cikin tattalinsa amma mutane su ta'addanci mutane su yi kisa a ce za a da su a yi a yi in suka iya waɗannan hatta wanda ya ɗauke su taba ya biya su ranar da suka kware kai su ba su dawo wannan kuma kuma ya ce da irin waɗannan abubuwan Allah shi wa tariku li dinihi da wanda ya addinin sa a addinin musulunci la yakra fi ba kila tayi da shiga ba amma ko ba da niyyar siyasa bane Allah ka dan ni mutum ne dinin sai aure ne ta mazuciya a an ka shiga ba ba kuma da nika bace to wanda da riga sai an shiga ake fita duk wanda da sai an shiga ba fita su da duk sun irin da an shiga ba fita daga ran suka fice sai ka fita su Allah da duk sun irin da an shiga ba fita kuma suka shiga suka fice kuma suka kafa tasu kuma suka ce tasu kuma ba ba da kini sun shiga ta wani wannan shi ne amma musulunci la kira fitin ba za a kila ta yake shiga ba amma kuma ka shiga ba fita dan ba a gare da majalisar siyasa kenan yau kana wannan gobe kana wannan shi ne ya tarihi waɗannan su ne kawai da jini fi halatta. Isa ma amma da cewa lamar sai ta ala ahadin ummatin Muhammadin sallallahu alaihi wasallam illa man yajma alaihi sayf sai kai wanda huku takobin ya zama wajibi a kansa ya zama wajibi a fille mishi kai shikenan sai a fille mishi kai hakan na al-muharaba wanda suke yaki dan fashi kenan إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا قال كاتب هذا غرفان بس كوي أكرم تامس آية كوي شيكينا كلها شيكينا ولا شيء بعدين بيجي زمان الأمة لا فيها ولنا الخروج على أئمتنا أكيد أهل السنة والجماعة ولنا الخروج بما ضمن الفتولات على أئمتنا غشوا زمننا بولاك أمورنا دمجد تل الأمر وإن جاري كودة سنزالنشي شنو معنى وإن جاري كودة سنزالنشي جارة يجور جابر كنا شنو فجار كنا wa in jaru ko da su zalunci wala nad'u alaikum ba ma tsina musu wala nan jiɗe yadda zamba aji ba ma za mu hannun da ce ba mu ba su wani rata a aka yi da ba'atun lai a zai azza fari ba mana ganin yi musu biyayya yana cikin nuna Allah ta'ala biyayya da yake ya ayyuhallazina amanu a tsohon lawa a tsohon rasulat وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر فريضة واجب منه ما لم يأمر بالمعصية مدن بالسلم مدن أصاب مع الله وندعو لهم منا مس الدعاء فاتن الهيد كثيرا ندعو لهم بندعو عليهم ندعو عليهم إلى مسلم ندعو لهم الدعاء جارة وندعو لهم بالصلاح منا مس الدعاء الله يجارسوا والمعافاة لما منك أداء الله أرى ما لا يعني ولا يجب أن يجب أهل السنة والجماعة كله كل راء ولا أبنبا أبنبا من وراء جرس انتركوه مثل جرس مين يتاوه wannan ko yana cikin abin da ya sa har yanzu nan da ake magana a halin sunna ake so a danka a musu gidan kuwa ko na da sai da kana ta fita su a fili yake su rana a rana suke a kan ido kulli suke kallon mutum a gidan su filla filla suke dalla dalla sun san yadda suke zama da kowa

duk da cewa da yake wala naral khuruj ala a'immatina wa ulati umurina sune shugabannin mu waɗanda suke da'awar musulunci suke gun musulunci suke ma aiki kuma su musulmai ne kun da ke musulmai ne kuma suna gun musulunci suke ma aiki to waɗanda musulmi ne amma ba gun musulunci suke ma aiki ba kai ne kuma suna suna musulmai kenan sabanin waɗanda a sallallahu alaihi wasallam ya samu a shekara goma sha uku shi ta farko a ka'aba a makka su arna ne ba musulmi ba ne ba kuma gajin musulunci kun shi suke ma aiki amma yau ke yanzu musulmi ne amma ba gajin musulunci suke ma aiki ke na ga wanda musulmi ne kuma yana jin musulunci suke ma aiki iyayensa in dai abin da zai iya yi ne musulunci kun yi Kuma kuwa da aka ce kowa ibrahim zai ce da wani da wani yana jin shi musulmi ne a wanda musulunci yake aiki ba amma yana kan yana jin shi musulmi ne kuma yana ma musulunci aiki haka za mu ga an kasafta su to kenan za a musulunci duk akwai inda ya wajabta mana akwai inda za a yi zaman lafiya da kowa da kowa zai menene ne amfanin fito na fito da shugabanni shekul islam kuma taymiya ce a duniyar tarihi ba a taba yi da an sa kuma ka kawo tawaye da aka yi da aka ci nasara kai ina fata muke wannan ka kawo wani tawaye da aka yi wani kuruji da aka yi da aka ci nasara ɗaya nan ka kawo wani tawaye da aka yi da mu ya biyo bayansa duk zalincin alfahamai duk zalincin shugabanni zama rana ɗaya babu shugaba ba ƙaramin bala'i ne na sha bayan misali kuma na bani misali daga ranar da a ranar da hukuma ta ce ta janye hannun ta tsohuwar kasuwa ba ita ba wannan ta cire wannan babban jatsi ne ta ɗauke kun shiru ne ta ɗauke wannan ranar kashi da shi da aka dinga ta gwamnati da hannu ya tsayin ta shi yana mai yaran shi suna nan an cire abin nan rufe shago an yi mai an yi mai ya kira ne da ya kuma suka fara mishi din suka fara mishi ya biya su kuma sun sace kun shi to an kai sana yanzu da za a yi haƙi duk zalincin ake ganin sabbin ya yi kun yi ko to da shugabancin sabbin da abin da ke faruwa yanzu na shekara wajen goma sha nawa yake ba haɗa ba duk ta'addancin da gaddafi gaddafi ba a magana ta'addanci ba gaddafi yayi a wannan ke faruwa yanzu da aka da shi a libya mai ke faruwa yanzu yanzu ba ya ce gargarar an yi doka ta wucin gadi cewar duk wanda aka ji shi yana ambaton tsayawa ayyukan gaddafi hukuncin ɗaura da rai ne ya ce gargarar kwamandodin da suka jagoranci tawaye din. basu sai kammala kayan ba su ajiye makamai ba kowa inda ya zama komanda sai ya zama shugaba a wurin in an ba shi ya dan sako-sako an ba shi ba ya ɗaga bindiga haka ake kai yanzu makamai ne gaba ɗaya sai da za su zaɓi a yankin afirka ta arewa sau nawa ana ta tarin rika da ministocin harkokin waje da ina ne a kai da za a magance yaɗuwar makamai kuriji ne yake haifarwa ka duba duniyar tarihi ta yayi fito na fito da shugabanni ne tsaye tsawa A duba tarihi sosai da sosai ya taba haifar da ɗaya da ido eh, wannan ba yana ba su lafifin zalunci ba da su zalunci a'a haka Allah ta'ala zai turo waɗansu azzaluman kuma su kifa da su wanda ya riga ne da zai zalimi na ba'dan bima kanu yaksubun haka Allah ta'ala zai hakka wasu azzaluman su ma su kifa da su shekenan kawai an yi yin magana da ake bayan ana magana ne ana ba su lalinsu a zalimai su cigaba da zalunci yadda suke ba su dai mabiya ake yawa magana ba yadda za su zauna da shi kuma ranar alkiyama sai sun yi bayanin duk abin da suka zalunci mutane za ku sai ranar alkiyama ba magana dala ba magana naira ba magana pound ba magana kaza ba magana kaza kun fahimci wannan da ke ko yanzu wajibin da yake a kanka akalla ke masu abuwa ya Allah Allah ka zara mana shi. da shi ne za a kallon ne kake a ciki in ma kana jin tsoron kada kai a daina jama'a ce an bani kaci to kai a daki mana bayan bayan abin da kai to amma abin mamaki sai ne mutane da suke da suke bi a ba su kujeru kuma da hajji amma kuma jin tare ta hanyar da za su bi su je su samu shi a gaba mutum mutum na to ba zai ji قال رحمه الله عز وجل ولا ننزع يد من طاعتهم ونرى طاعتهم من طاعة الله فريضة ما لم يأمر بمعصية مدن بك أمر دا سابو مدن بك أمرني دا سابو دا كيرا مسلم مدن بك أمرني دا سابو بابو كيرا مسلم بابو كيرا مسلم والله سابا في هركة سكي هركة وندعو لهم بالصلاح منا مسأل الله يجارسوا والمعافاة الله يدافع العافية الله يفرسوا من ذلك أهمية يريد رسول الله في أهم كلمة تكون يا يمني قال رحمه الله عز وجل ونتبع السنة والجماعة ونجتنب الشذوذ والخلاف والفرقة قال ما لا في تحيز دي يريد رسول فهم كلمة ما لا يكي ونتبع السنة والجماعة منا ذو السنة منا ذو الجماعة abubuwa ne kenan as-sunna tariqatul rasul sallallahu alaihi wasallam sunna shine tafarkin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kenan ba ka da wata tariqa amma ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallam dai kenan al-jama'a jama'atul muslimina wa hum sahabatu wa tabi'una wa tabi'una bi ihsan shine sahabbai da tabi'ai da suka biyo bayan su da duk waɗanda suka biyo bayan su da ihsan da kyautatawa sunna ake kira ahlus sunna wal jama'a wanda yake wani zai iya cewa shi ahalin suna ne amma iya cewa jama'a ba wani gane zai iya cewa ahalin suna ne a inda ya tare wasu yake musu shafa labarin shi a nan da zai iya cewa ahalin suna amma yanzu ahalin suna yi ne da ake karanta sunan ai ba zai wannan ba akwai da aka ce to yadda yasa bai kammala karatun ya kwame yasa bai sa bukari ba bai sa bai sa musulun ba bai sa bai sa abu daura ba bai sa bai sa turmuzi ba فيما في أستاذ الجامع المشهور قال رحمه الله عز وجل ونتبع السنة والجماعة ونتبع السنة ملاذ السنة والجماعة باء صحبي ونجتنب الشذوذ من نسنتر كأيتوا دب أبن بويسا أب كذا إذا من نبوالي نمتل بحمتة إذن كذا نمتل أبن إذن كذا نمتل من نسنتر شذوذ in kun lura kuma wannan ba tsaron bala'i ya janyo ma ƙasar nan ba abin yana babban da kai a ce a cikin mutum goma malamai a cikin mutum ashirin a cikin mutum ɗari a cikin mutum dubu a cikin mutum ɗaya ko uku biyu ko uku uku a ce ku kaɗi zai ba da addini ɗin kaza ina da jira shi zai ce wa mai jikin mutum shigo muna nisanta duk abin da zai sa mutane abin nan a samu kaɗaituwa wani khilaf muna nisanta duk abin da zai kawo saɓani duk abin da zai sa zai zama saɓani muna nisanta shi wal fawqa duk abin da zai kawo zuwa muna nisanta kuma. kulura ba wai saɓanin ne ba yi ba amma abubuwan da malam ya saɓa yin nan hanyoyi ne da abubuwa ne da in an bi su za ka kawo haɗin ke ko su kawo rabuwar kai eh za su kawo rabuwar kai sai da duk abin da kai kake gani zai fara kan mutane zai raba kan mutane to sai ka haƙura da shi ka lura ba a tabbatar da sunna ta lokacin da aka zo da sunna kana gina da kyau mutum abin da mutane suke yi sunna ne to ko da ka karanta wata sunna sai ka yi wannan sunna kake kare shi kenan kawai makwabin da za ta zama kana ta karatun karantar da su wannan abin na biyu sunna ne sai karantar da su wani abin kuma da ba wannan ba yanzu an samu ranar lokacin da ya samu ba an samu amma sau biyu za ka dinga ganin abubuwa da du'at da limamai da ɗalibai da kowa da kowa za ka da zarar mutum ya kashe gane ya gano wata matsala da ake saɓani a kanta sai za a safiyar fari wannan abin zai kusa kwanta ya ce ai yana da yure yana da kaza yana da kaza yana da kaza haka ne gaba fara ne wannan ko zan ciki ake da ahlus sunna wal jamaa wannan in aka tashi buga misali kowa zai buga misali iri daban-daban mara tambaya a kasuwar mu sallar ne na wake raka na wake eh goma in an yi raka a goma sai a shafa da wake ni nawa nawa sha uku duka in an haɗa mai gina sha uku kaga wannan wannan da hadisin da yake sha ɗaya da abin da hadisin da yake sha gudu da ya tabbatar da wannan cikakkiyar riwaya ta goma sha uku ya ake yin ta sai a raka biyu ai sallama sai a raka biyu ai sallama sai a raka biyu ai sallama bayan an yi sallama biyar an kammala raka ne kenan goma sannan sai a ce sai a tashi ma aisha da raka biyu sai a miƙa a rukuni raka sai kowa ya koma gidansa wannan sunna ne ko ba sunna ba sunna ce to sai mu hadisin na Aisha radiyallahu anha ta ran sallama ta ce ran sallama yayi yayi raka'a hudu raka'a raka'a hudu kare ka tambayi tawus sai da yi raka'a hudu sai sake kawo raka a hudu sai daga mana kenan takwas sai kenan sai ka zo ka tara mutane a masallaci sai ka mai da tarawih da raka'a ma takwas sai mutum ya a hudu ya sake kawo ya wuce ne wannan na farko a jikin malayan sauri ya nuna ayyukan cikin jira ne a nan sanar yana wannan ne a cikin jira ba a tare da jama'a ba ke na ɗan za ka yi wannan wannan ayyukan game da za ka iya yi maimakon yanzu ka ɗauki dogon lokaci kana ta turancin karantar da mutane a ya tabbata a suna ya tabbata kaza da kaza kaza kaza sai ya karantar da su abin da yake ba su sani ba wannan kuma kuma kike yin da aiki da shi wannan ba zai zama wani abin nan ba to amma yanzu ka je ka dawo da tattarayi raka'a raka'a takwas kuma ka ce ayi kaza ayi ba sai wani ya ce shi abu ma biya rasa tara kansa da an ce ayi kaza da an ce ayi ba. wani kuma zai ne da yake shaban ɗalibai ilimi yake shaban limaye da du'a haka ne ina ta bane haka ne haka nan za ka gina misali akan abubuwa da dama yanzu na tambaye mu shi da aga ya ake ta ta zamani ta zamani ta zamani أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم إذا قلت yi. التزامن أيوة يبدأ أكيد أعوذ بالله السميع العليم min shaytan al-la'in al na ka samu na ka samu wannan kan ce ke ko wani kana wani ke a ba zai ma ce duk abin da yin sun ci ba iya ba ya tabbata a suratul mahalli a billahi min ash alama a tashin mahalin musra wa in لربك تنزيها فلست مجهلا فلست مجهلا وقد ذكر لفظ الرسول فلم يجد ولو صار هذا المثل ملك مجملا وفي مقال في الاصول الفروع يقول هذا الشاطبي رحمه الله ابو وجل يقول نفس الاستعاده شنو ابو يزيد في سوره النحل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ذات قوة من ثبتوا دنا تنا بسم من أمد ولا إنسان تبت أعوذ بجبا كي لا مرد أنا مجرى نيران بمجي هذا جدا يوم تبكي الأولاد كده kuma yanzu yake cewa un billahi mana shaitanir rajim babu wanda zai ce maka ko da sauran sun tabbata babu wanda zai ce maka ka zo da sana'a yanzu ba sai ka zo ka dauki lokaci kana turancin tabbatarwa da mutane wannan baka ce a shi na tun da wannan ya tabbata yi musu shi wannan kuma sai kai yi sura ba haka yake ba kun shi to haka zaka dinga ganin abubuwa masu tarewa akan in lokacin nake Saudi Arabia sai a ce da mun karatu a Saudi Arabia a ƙasar Saudi Arabia in dai kana ba babu yadda za ke karatun sallah da ruwa da ta hafsu ba da ruwan hafsu ke sallah kar ka manta akwai akwai kudutul qur'ani karim wa dirasatul islamiyya ta kwanci na qur'ani ana ake karanta shekara hudu ana karanta da kira'o'i goma riwayoyi ashirin kuma da ke so kira'a goma riwaya ashirin ana yin digirin farko a kan wannan ana yin digiri na biyu a kan wannan ana yin digirin digirgir a kan wannan sun san da wannan hukuma ce ta gudu amma in dai za ta yi sallah a masallaci kulla a masallacin jami'a za ta yi kuma da kuma zai masallacin jami'a ya tara ma'aikata da kowa da kowa da ruwa su za ta yi in ta yi kayi da ruwayar ko da ruwayar kanun ko da bajji ko da kumbul ko da abul haris ko da khalaf ko da khallaf sai idan ku ku ne ɗan kulliya dan ne dan kada a raba kan mutane wannan shi ne ka'ida dan kada a raba kan mutane tun da waɗannan mutane haka suka iya kuma ya riwaya han riwaya sai ingantacciya wa hamsu da bai itikani kana musabbara nan kawai ina fata ce wannan da kyau to amma da zarar mutum ya fara wata riwaya yana da tana da shi kawai sai ga jini kawai ya fara ban ita ji alaƙi ba sai yana tafiyar ruwayoyi yanzu kita limamin baki da imamin sai yin yau da yake aiwatar yawo sai ya zama ya tura ya tura sa ga shi ne ba ta ake yi duk abin da zai iya kawo sa'insa zai iya kawo kaza zai iya kawo kaza nisanta shi ake yi to in muka gama wannan in muka salar takalmi mutsar jaban kallon ya halatta kudu su sallar takalmi ya halatta shi ke nan kullum mutane sun zama masallacin su sun sa gaba sai ka shigo kawai da takalmin ka samu san san eh ka zo da awa shi ne wani zai dauke ka yanzu da kai Allah wato ina son mutunci akwai al'aham al'aham duk waɗannan sun tabbata to amma da kullu maqalin maqal malam yana sane ya ce riwaya ونتخذ السنة والجماعة ونجتنب الشذوذ والخلاف وأبنى الفرقة دي أبنى أكي ساقاني يعني مدد أقول هم يبقى هذا كم متاني أحدا أدي دي لذن كرمتا ذن كرمتا مغانا الشارع بن فوزان مغانا فوزان أدي أديد أولا لتاجي شر السنة من تبقى كرنتا شأنا كل يوم من تبقى كرمتا شعنا imam da hayy yake cewa Allah ta'ala ya shi Ya ce wa takbiru alal al-jana'iz bi arba wa huwa qawl malik malik bin anas wa sufyan al-thawri wa hasan bin salih wa ahmad bin hanbal wal fuqaha wa hakaza qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam ce wa takbiru alal al-jana'iz bi arba kabar bari da ake masallar jana'iza kabar bari hudu ne wa huwa qawl malik bin anas wannan ku shine maganar malik ibn anas إمام الأئمة إمام دار الهجرة عالم المدينة كنا وسفيان الثوري لما ما قال كيف سفيان الثوري مثل ما كنا والحسن بن صالح ده حسن بن صالح ما قال ثاني مثل ما وأحمد بن حنبل إمام أهل السنة والجماعة إمام أحمد بن حنبل والفقهاء بذكر ما لم يمكن سكينا وهكذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم هكذا قال الله صلى الله عليه وسلم يفعل ولما قال الإمام البربحاري كنا في مالم فلسان يكتشفه هذه مسألة فرعية ومن مسألة ريشتي بقى ترى في أصول العقيدة بقى لكن ذكر هنا من الخلاف فيها أبن يسأل ما يسأل أنا بنسى قلبك يشكي والمبين السنة في ذلك بين بين كرته من الله صلى الله عليه وسلم أكهك لأن الكتاب اسمه شر السنة بمسؤول الكتاب سنة شر السنة والمشهور عند أهل السنة والجماعة الأئمة أبن بيش هرى أو أمل السنة والجماعة da manyan malamai an takbira alal janazati arba'u takbirat kabarbarin da ake musallar janaza kabarbarin hudu ne kama fil hadith sahih kamar da zuwa hadisi ingantacce annan nabiyyi sallallahu alaihi wasallam salla ala najashi salatul ghaibi wa kabbara alaihi arba'a lalle manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yayi ma annajashi sallar janaza salatul ghaib wanda yake shi najashi din baya nan tsakanin shi shi yana habashin shi kuma yana madina وكبر عليه أربعة إيه يكبر كبر ما لم فوزان أي تاريخ ما لم فوزان كو غالب الأحاديث على أربعة ما تجيوتي حديثين بأك رويتو سرويتو كبر ذلي هدني في بعض زيادة خمس أو أو شيء هذا أنت أنت مقال كبرة ديار ko sama da biyar ديار biyar ko bakwai lakin alladhi ajma alaihi almuslimun abinda musulmai suka ijma'i akai wa huwa al-arba shine kadar bari na hudu kenan da wanda yake hudu da wanda yake biyar da wanda yake da wanda yake bakwai duk sun yi ijma'i akan ma akan hudu wa ma zada ana fa abinda ya biyar to an yi saɓani. ina ka ta mutunci kenan abin da ya tsara akan gabbara da an yi sabani akan wannan to yanzu tun da an yi sabani ne mako makomau akan akan magana da malam fara to eh? ya a sa kan kan mai kenan kan buɗi kenan malam yace wal muslimu la yadhhabu bil khilafi mutum musulmi da zai tafi da da nan sabani ba wa yake rukun mujma' alaihi ya bar abin da aka yi jima'i kan shi wal muttafaqa alaihi aka ittifaqi kan shi wa yushibbu shu ala nas ya dinga rikitar da mutane khususan a immatul masajid musamman limamai a masallatai la yushawwishuna ala nas kada su dinga rikitar da mutane li'anna an-nas ma'tadu ziyarata ala arba don mutane ba su saba kare akan kadar gari hudu ba sai da arabta an taf'ala wa taf'ala bil masjid in kana so ka yi kai a karan kanka mana kuma da so kana da masjid ka fara ma hudu kana mamu sai ka biyar shida bakwai din wala tushibbu shu'alan nas bai halatta kai shau ka rikitar da mutane ba wa ta akilan bil aqwali shadza wurin abin da malamin faɗa yace wa nattabi'u sunna wa najtanibu shuhud sai kuma malamin amfani da wannan lafazin yace wa ta'ti lahum bil aqwali shaza bil riwayat al mukhtalifa da riwayoyin da ake sabani a kansu fa hada laysa min sha'ni talabat al ilm wannan ba cikin sha'ni dalibai ilimi talabat al ilm yu'allifuna bayna an-nas dalibai ilimi suna kokarin hada kawunan mutane ne wala yashawishuna alaihim ba sa kokarin likitan kan mutane wa ya'maluna bima ajma alaihim suna yin aiki ne da abin da aka ijma'i a kansa wai ta kayyadu ne bima suna ta takaituwa akan haka wa hadha huwa al-maqlub wannan ko shine abin da ake nema wa hadha huwa gharb al-mu'allif wannan ko shine manufar al-imam Bukhari da ya kawo wannan magana min irad al-arba dan ya kawo abin da yasa ya kawo kabar bari hudu li anna hiya al-muttafaq alaiha domin kabar bari hudu shine abin da aka ittifaqi akai fala yajibu alaiha fala yuzadu alaiha ba'a qali ta haka wa shubu shu al-nas fi zalik a shawarce mutane akan haka hadin da malai yake cewa wal fuqaha wa haka ba qala rasulullah yace wa huwa qawlu kathirun min al fuqaha yace wannan shine maganar manyan malamai ta ba da sunnatu rasul sallallahu alaihi wasallama fala yanda li talibul ilmi kuburin da yake dinga mai da ɗaliban ilimi don su ne jari a cikin al'umma yace bai kamata daga ɗalibai ɗalibin ilimi an yi shan bishi alam nasu ya dinga shago shawo mutane yana rikitar da su bai so jirgin annahu ya arifu annahu naka qawlan aw hadithan fi ziyada kai don masa akwai wata magana ko wani hadisi da ya nuna ƙari kana ulama ya arifu al khilaf fi masail malamai sun kasance sun san sabani da ke cikin maganganu wala ya atuna biha bima yashwishu ala nas ba ta zuwa da abinda da zai dinga rikitar da mutane wa ma yukhalifu ma jara alaihi al-amal abin su zo da abinda ya saba ba abin da ake aiki a kai muna magana ne akan abin da mutane suke in ya tabbata a sunna amma da wanda tabbata ya hana kan da shi aiki kuma kun kun dole da aka cika aka dinga wa a dusu sunna ya kira dole amma wanda mutane suke akai mutum ya tabbata a sunna sai a bar su akai in kana son ka kara sai ka kara sai ka zai kara sai karanta kanka amma yanzu ne na ka dauki dogon lokaci kana kara abin da ka faɗa ka ga wannan lokacin za ka dauki shi ne kana karantar da su wani abin da ba sani ba lokaci ne da kuma yana daraja wannan kuma ita ce sunna haka malam ya faɗa kuma kuma sai mun karanta wannan a shafin sunna kuma mun sake bayyana ta shi ne dan malam ya ce wannan tabi'u as-sunnah wal jama'a wa najtanibu ash-shuhud wal khilaf muna mun santa ash-shuhud da abin da zai ware ya kadai da mu wal khilaf da duk abin da yake sabani muka an mu sabani ta muka ga abin da mutanen mu suke akai ɗaya ne daga cikin sabanin da yake yana da karfin da zuri shi ke nake da mutanen akai misali ne ijtihadiyya ni da nake da jawabi wani ma da jawabi to amma fatin da nake da mutane suke akai mutum na da mutum yana da goyon baya na hadisi ingantattu me na zama dauki wani lokacin ana mulkin sai a karanta da shi wani abu da ba su sani ba sai a tsaya haka ake in ba ga wani ta sallan muna guda wuri guda ما لو يقول يحب أهل الأدل والأمانة ويبغض أهل الجري والخيانة ويقول يحب أهل العدل منا سن duk waɗanda suke kwatanta adalci duk mutanen da suke kwatanta adalci ko a wacce kasa yake ko a wacce jiha yake ba ya sai a jihar ku ba mutum yana kwatanta adalci a cikin al'ummarsa yana kwatanta adalci a malantarsa yana kwatanta adalci a shugabancinsa yana kwatanta adalci cikin iyalinsa dan an ce adalci ko zalunci sai ka dauka su shi a gabanin kadai wani mai rike ne a aje su Allah kun ga abin da yake yi wani yara za a tara a ba su kuɗin kuɗin yawon sallah a bashi in ga zai da zai kasafai sai da ce an yawon da mabata za kan haɗa kuwa za ta labari sai ra ko yin hibbu ahalul abu muna son dukkan masu adalci kaga wannan ko yana cikin kamalin muhabba kenan da Allah ta'ala ne yace musu wal amana mutanen da suke da amana muna son su kuma muna da Allah ta'ala ya kiya su rike amana yanzu da shi bin ahalin kyau muna kyama muna fashi ba ma son mutanen da suke cinciran azzalumai duk mutanen da suke azzalumai ne ba ma son su yanzu da musu azzalumai aiki kawai zan ya gina shi ne ka daɗe hanyar da za ta kai zuwa ga zalunci wani khiyana da waɗanda suke haƙintar mutane waɗannan mutanen da masu zalunci da masu haƙinci waɗannan za a san su masu adalci da masu rika amana waɗannan ana son su wala amara ana masa addu'a Allah ta'ala ya mana dangantakar da mu da su da ke da a ganin saboda lokaci sai mu gasa aya ana ko subhanakallahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk